يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون <clears throat> يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu kan wannan karatu na tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan yini na sha hudu ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1440 sannan muna miƙa salati da sallama tare da sallamewa ga manzanmu sallallahu alaihi wasallam shi da alayen gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkinsa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama bayan haka insha Allah za mu ci gaba da tafsirin suratu yunus daga inda muka kwana wanda yau kuma za mu tashi daga kan aya ta 21 na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فيه آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم طيبة وفرحوا وفرحوا بها جَاءَتْ ريح عاصف وجاءهم الموج وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا أنه أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكين الحمد لله ayoyin da suka أبايا الله سبحانه وتعالى subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana yadda wato al'amura suka kasance tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanensa wato mashirkan makka yadda wato suke ɗagun kai yadda kuma suke ma'ana wato ƙalubalantar annabi sallallahu alaihi wasallam akan abubuwa daban-daban saboda wato girman kai da taurin kai bayan sun riga sun gane sun fahimci gaskiyarsa da kuma gaskiyar abin da ya zo da shi to Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta 21 ya ci gaba da bayani akan waɗannan mushrikai da kuma irin kafircewansu da butulcewa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi to a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza azaqna an-nasa rahmatan kuma idan muka ɗanɗana wa mutane wata rahama min ba'di darra'a massatuhum daga bayan wata cuta da ta shafe su idza lahum makrun fi ayatina sai ga su da makirci a cikin ayoyinmu ƙulillahu asra'u makara ka ce Allah ne mafi gaggawar sakamakon makirci inna rusulana yaktubuna matan kurun lallai manzanninmu suna rubuta abin da suke yi na makirci annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake garin makka mutanensa suka takura mai suka matsa mai da shi da mabiyansa waɗanda mafi yawan mabiyan masu rauni ne ya zama an raunana su shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama an raunana shi ba shi da wani ƙarfi a garin makka to sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu wata mafita ba sai dai ya yi addu'a ya roƙi ubangijinsa akan waɗannan mutane mushrikai kuma ya yi masa maganinsu to annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim ya daga hannayensa biyu ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wato ya jarrabi mutanen makka da fari da yunwa kamar yadda ya jarrabi mutanen annabi yusuf alaihi salam da wannan fari annabi sallallahu alaihi yake cewa Allahumma a'inni alaihim bisinina ka sini Yusuf ya Allah ka taimake ni a kansu da shekaru masu fari shekaru masu tsanani kamar irin shekarun annabi Yusuf alaihi salam a zamaninsa to a cikin wannan hadisi da aka rawaito Allah subhanahu wata'ala ya wa mutanen makka da yunwa da tsananin rayuwa har ya zama wato sun rasa yadda za su kuma su sun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya yi musu wannan addu'a to ba yadda suka iya sai dai su koma wajen annabin sallallahu alaihi wasallam ya sake roƙa musu ubangijinsu ya yaye musu wannan cutar wannan wato fari wannan yunwa da tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tausayinsu ya sake roƙon ubangijinsa Allah subhanahu wata'ala akan ya ɗage musu wannan cutar sai Allah subhanahu wata'ala ya amsa addu'ar annabinsa sallallahu alaihi wasallam kuma ya sauko musu da ruwa ruwa mai albarka suka amfana da wannan ruwan sannan kuma suka samu yalwa da wadata a rayuwarsu kun ga wannan abin da ya faru ya kamata ya zama musu abin aya da za su wato da za su sauko su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai suka ci gaba da sai suka ci gaba da dagun kai sai suka ci gaba da makirci da izgilanci da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman tafsiri suka ce wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya bayyana anan cewa wa idza azaqna an-nasa rahmatan kuma idan muka ɗanɗana wa mutane wata rahama malamai suka ce an ba da shidda yalwa da walwala bayan tsanani shine abin da ake nufi da rahama a nan da kuma wato wadata bayan talauci da yunwa mun ɗanɗana musu irin wannan rahama min ba'di barra a masatun daga bayan wata cuta ko kuma daga bayan cutar da ta shafe su wato kamar yadda ya shafi waɗannan mutanen makka to maimakon su yi imani su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan rahama akan wadata akan yalwar rayuwa ya kamata su gode wa Allah subhanahu wa ta'ala su komo suna bautata masa yadda ya kamata kuma su wato ma'ana su tsarkake shi a cikin bauta amma ba su yi haka ba idza lahum makrun fi ayatina sai ga su wani makirci suka zo da shi a cikin ayoyin Allah mujahid rahimahullah ya fassara makircin a nan cewa istihza'un wa takdib ma'ana makirci a cikin ayoyin Allah izgilanci da ƙaryatawa ma'ana suna izgilanci a cikin ayoyin Allah kuma suna ƙaryata waɗannan ayoyin suna kafircewa da su ba su yi imani da su ba to kun ga wannan butulcewa ni'imar Allah subhanahu wata'ala ne wanda kuma irin wannan abin da mushrikan makka suka yi dinnan har Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin sa nan to yakan faru da da mutane da dama ya zama mutum yana cikin wahala yana cikin damuwa da cuta da jarrabawa dai kala-kala ko kuma fitintunu daban-daban to amma a yayin da Allah ta'ala ya yaye masa wannan cutar sai ya manta ya manta da halin da yake ciki lokacin da yake cikin tsanani sai ya koma yana butulce wa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da yake cikin ta a yanzu sai ya manta cewa akwai wani lokacin da ya rasa wannan ni'imar ya zama yana mai tsananin buƙatar ta kuma yana roƙon Allah subhanahu wa ya bashi wannan ni'ima amma a yayin da aka bashi wannan ni'ima sai ya koma yana butulcewa Allah subhanahu wata'ala yana kafircewa da ni'imar Allah subhanahu wata'ala to hakan hanya ce ta bata hanya ce ta istidraji Allah ya kare ni saboda haka wajibi ne idan bawa ya zama yana cikin ni'ima to ya kula da wannan ni'imar ya gode wa wanda ya masa wannan ni'imar ya tuna cewa wanda ya masa wannan ni'imar yana iya kwace ta a kowane lokaci da ya ga dama kamar yadda zai zo ya bamu misalin rayuwar duniya dinnan a cikin ayoyi da za su zo nan gaba saboda haka ba abin da mutum zai rudu da ni'imar da yake ciki ba ne. mawaki yana cewa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa hami 'alayha bi shukri ilah fa innal ilaha sari'un sari'un niqam idan kana cikin wata ni'ima kana cikin wadata da walwala kowace irin ni'ima ce ta lafiyar jiki ta dukiya ta wato ma'ana a walwala a cikin rayuwa tare da iyalai ko makamancin wannan kowace irin ni'ima to ka kula da wannan ni'imar ka kiyaye ta da me da godiyar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ka sani cewa aikata sabo da zunubai za su iya kawar da waɗannan ni'imomin gaba ɗaya daga gare ka sau nawa muke gani mutum yana cikin ni'ima da walwala da wadata dare ɗaya wannan ni'imar za ta ƙare ko ta hanyar gobara ko ta hanyar ruwa ya zo ya ɗauke wannan dukiyar ko kuma ruwa ya zo ya lalata wannan dukiyar ko kuma ta hanyar haɗari ko kuma kowace hanya da Allah subhanahu Ta'ala ya so yana iya ɗauke ni'ima ba tare da mutum ya wato ya yi shiri ba saboda haka abin zargi ne mutum ya samu ni'ima musamman bayan wata cuta da ta same shi bayan wani lokaci da ya rasa wannan ni'imar a ce kuma ya samu wannan ni'imar kuma ya kafircewa Allah subhanahu wata'ala to wannan shi ne abin da Allah ta'ala yake zargin sa akan waɗannan mushrikai yace wa idza dhaqana an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massatuhum idza lahum makrun fi ayatina to Allah ta'ala yace qulillahu kace ya manzon Allah Allahu asra'u makra Allah ya fi gaggawar sakamako akan makirci ma'ana su waɗannan da suka rudu da ni'ima ko rahamar Allah da suke cikinta a yanzu har suke yin makirci ɗin nan to su sani cewa idan sakamakon Allah ya zo akan wannan makircin to sakamakon ya fi gaggawa akan wannan makircin ma da suke yi kulillahu asra'u makra sannan Allah ta'ala ya ce inna rusulana yaktubuna ma tamkurun lallai manzanninmu suna rubuta abin da suke yi ko kuma abin da kuke yi na makirci inna rusulana manzanninmu manzanni anan ana nufin mala'iku masu rubuta ayyukan bani adama kamar yadda Allah ta'ala a wata ayar yake cewa wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wato a ku ko kuma wato akwai waɗansu mala'iku masu kulawa da ayyukanku masu kiyaye ayyukan ku suna nan akan ku kiraman katibin masu daraja ne masu ɗaukaka ne kuma masu rubutu suna rubuta me suna rubuta duk abin da ɗan adam ya yi na alheri ko na sharri ba su bari duk abin da ya yi ko kuma duk abin da ya faɗa ma kaulin min qawlin illa ladayhi raqibun atid waɗannan manzannin Allah subhanahu ta'ala ya aiko su suna nan tare da duk wani ɗan adam da yake raye ya'lamuna ma taf'alun suna sanin abin da kuke aikatawa a ɓoye ko a bayyane suna sanin abubuwa da kuke aikatawa gaba daya saboda haka ma'ana kenan ku kula ku kiyaye da waɗannan manzannin ku kula da waɗannan mala'ikun domin duk abin da kuke faɗa suna sani kuma suna ji suna rubutawa duk abin da kuke aikatawa suna ji ko kuma suna sani suna sane da su kuma suna rubutawa inna rusulana yaktubuna ma A anan Allah subhanahu wa ta'ala yace ma tamkuru lallai manzanninmu suna rubuta abanda kuke yi na makirci sai ya dawo da lamiri kan wato mushrikai kai tsaye an gane ko yayi musu magana kai tsaye ma tamkuruna akwai wata qira'a da aka rawaito na jinna Abu Amr yace inna rusulana yaktubuna ma yamkurun ma yamkurun manzanninmu suna rubuta abin da suke yi na makirci kun gaban manjin ko manzanninmu suna rubuta abin suke yi na makirci nan kuma abin kuke yi na makirci an gane ku amma duka ma'anansu ɗaya waɗancan mushrikan dai su ake nufi sawa'un wannan riwaya ko kuma wancan riwaya aya ta biyu. Allah ta'ala ya ce huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idha kuntum fil fulki bi rihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun 'asif zuwa ƙarshen wannan aya to wannan aya kuma Allah subhanahu wataala ya bude ta da wato kididdiga ni'imominsa akan halittunsa gaba daya ni'ima na rayuwa na tafiye-tafiye na tafiyar da wato halittunsa akan tudu ko kuma a kan teku to sannan kuma ya karasa ayar da irin wani nau'i na butulcewa da waɗannan mushrikai suke yi a lokacin da suke cikin halaka yadda suke komawa ga Allah subhanahu wata'ala suna tsarkake Allah amma kuma idan Allah ta'ala ya kubutar da su daga wannan halaka sai su koma kuma cikin kafircinsu cikin butulcewansu to shi ne Allah ta'ala yace huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahr shi Allah shi ne yake tafiyar da ku a cikin tudu wal bahar da kuma teku hatta idza kuntum fil fulki har sai idan kun kasance a cikin jirgin ruwa na bihim ko kuma ce fil fulki a cikin jiragen ruwa wajaraina bihin birihin tayyibati kuma waɗannan jiragen suka gudana da su mushrikai birihin tayyibatin da wata iska mai daɗi wa farihu biha kuma suka yi murna suka yi farin ciki da ita ja'at harihun asifin kwatsam sai wata guguwa mai tsanani ta je wa waɗannan jiragen wa ja'ahumul mawju min kulli makanin kuma igiyar ruwa ya zo musu daga ko'ina wa zannu annahum uhita bihim kuma suka tabbatar cewa su an kewaye su da halaka da'awullaha a wannan lokacin sai su roƙe Allah mukhlisina lahu dina suna masu tsarkake addini a gare shi la'in in ta min habihi. suna cewa idan ka kubutar da mu daga wannan tsananan lanakunanna mina shakirin lallai haƙiƙa za mu kasance daga cikin masu godiya to tukunji to farkon wannan aya kamar yadda muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya lissafa wani nau'i ne daga cikin nau'o'in ni'imar da ya yi wa ɗan adam shine ni'imar tafiyar da shi akan ababen hawa sawa'un na kan tudu ko kuma na kan teku anan malamai suka ce huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr ay huwa alladhi yahmilukum fil barri ala dawabi wa fil bahri ala al fulki wato Allah shi yake tafiyar da ku akan tudu akan ababen hawa akan dabbobi shi yake tafiyar da ku akan dabbobi akan tudu wa fil bahri akan teku kuma shine yake tafiyar da ku akan wato jiragen ruwa kunga waɗannan ni'imomi ne daban-daban sawa'un na kan tudu ko kuma na kan teku wanda waɗannan jirage da suke gudana a kan tekuna waɗannan jiragen Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tafiyar da su saboda haka mallakansa ne kamar yadda ya faɗa a cikin suratun rahman ya ce walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam ya ce wato aljawari waɗannan jiragen ruwa masu gudana a kan tekuna ya ce nashi ne mallakansa ne waɗanda aka kafa su a kan tekuna kal a'lami kamar wato duwatsu a kan tudu kamar duwatsu a kan tudu wanda jirage manya-manyan jiragen ruwa haka suke daga nesa za ka gansu saboda girmansu za ka gansu ma kamar duwatsu ne to duka kuma Allah subhanahu wata'ala ya hore waɗannan ni'imomi ne don amfanin ɗan adam me ya kamata ya yi ya kamata ya gode wa Allah subhanahu A kan waɗannan ni'imomi to amma ka je abin da waɗannan mushrikai suke yi wanda da yawa ko kuma wasu daga cikin mutane ma wanda ba mushrikai ba su ma suna cikin irin wannan hali Allah ta'ala ya ce hatta idza kuntum fil fulki har sai idan kuka kasance a cikin wannan waɗannan jiragen lafazin alfulk malamai suka ce yana zuwa a matsayin jam'i wato jirage hakan nan yana zuwa a matsayin mufradi wato jirgin ruwa guda ɗaya kwale-kwale guda ɗaya ana ce masa fulk jirage masu yawa su ma ana ce musu fulk amma a nan ya zo ne a matsayin mai ya zo ne a matsayin jam'i domin maganar da ta Gaba wato ma'ana aka ci gaba da ita ya nuna cewa wato jirage ake nufi da fatan kwanci wannan Ya ce hatta idan kuntum fil fulki har sai idan kuka kasance a cikin jirage raina bihim sai waɗannan jiragen suka gudana da su kun ga anan an canja magana kun sanya aka canja magana Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe wannan ayar da wani lamiri Ya yace huwa alladhi shi ne yake tafiyar da ku haka ne ko lamiri ne na wanda yake halarce ake masa magana ko kuma waɗanda suke halarce ake musu magana kamar yadda kuke a nan yanzu idan zan yi muku magana kun ga lamirin da zan yi amfani da shi zai bambanta da lamirin waɗanda ba su a nan zan yi magana a kansu an gane ko to Allah ta'ala ya buɗe wannan aya da lamirin waɗanda suke halarce yake musu magana ya ce huwallabi yusayyirukum fil barri wal bahri sannan ya ce hatta idha kuntum sannan har idan kuka kasance a cikin jiragen daga nan kuma sai ya canja ya ce wajarai na bihim sannan waɗannan jiragen suka gudana da su yanzu an koma kan lamirin waɗanda ba sa nan wannan wani nau'i ne na balaga wani nau'i ne na salon magana wanda larabawa sukan yi amfani da su a cikin wake-wakensu hakan nan allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da wannan salo na magana a cikin ayoyi da dama yakan fara bayani da lamirin waɗanda suke halarci sai ya koma kan lamirin waɗanda ba su nan ko kuma akasin haka ya fara da lamirin waɗanda ba su nan sai kuma ya dawo kan waɗanda suke nan ake musu magana misalin wannan a cikin suratul insan Allah subhanahu ta'ala da ya jero bayani a kan 'yan aljanna da ni'imomin da suke cikin gidajen aljanna da ya zo kan wannan aya ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura kuma ubangijinsu ya shayar da su ruwa mai tsarki ce ya shayar da su ubangijinsu ya shayar da su ruwa mai tsarki sai ya koma ya ce inna hada kana lakum jaza'an lallai wannan ya kasance sakamako a gare ku ga ya canja ya canja lamirin da fatan fahimci wannan inna hada kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura to irin yadda Allah ta'ala yi a nan kenan amfanin shi irin wannan irin wannan salam saboda ya kamata mu yi bayani shi domin mu'ujizancin alkur'ani ya bayyana kamar yadda Allah ta'ala ya soma bayani a wannan aya ce huwa allazi yusayyirukum fil barri wal bahr wannan ya lissafa ni'ima ne cewa shine yake tafiyar da ku akan tudu hakan nan akan teku Kunga wannan ni'imar ta shafi kowa da kowa da musulmai masu imani da kafirai haka ne ko ba haka ba shi yasa Allah subhanahu wataala yi amfani da wannan lamiri tunda annabi sallallahu shi aka saukar wa wahayi kuma muminai su ne ake karanta musu ayoyin alkur'ani wallazi yusayyirukum ne yake tafiyar da ku da ku muminai da waɗancan kafirai dukanku kuna cikin wannan ni'ima sai ce hatta idza kun fil fulki har sai idan kuka kasance a cikin jiragen ruwa ku gaba ɗayanku sai ce wajarai na bihin yanzu an koma kan waɗancan mashirkai domin bayanin da za a yi a kan waɗancan mashirkai yanzu su musulmai ba sa cikin wannan ɗabi'a ba sa cikin wannan sifa shi sa aka taƙaita ko aka dawo da lamirin kansu kawai da fata an fahimci wannan sai Allah ta'ala ya ce wajarai na bihim birihin ba sai waɗannan jiragen jarai na bihin suka gudana da su ma'ana su mushrikai birihin tayyiba waɗannan jiragen suna gudana ne birihin tayyiba da iska mai daɗi iska mai kaɗawa mai bin jiki mai daɗi mai ni'ima suna cikin haka suna cikin walwala wa farihu biha suka yi farin ciki da ita ma'ana birih suka yi farin ciki da wannan iskar mai daɗin an gane ko to suna cikin haka Allah subhanahu wa ta'ala bai kawo wani adafi a nan ba sai ce ha kwatsam an gane ko ba a cikin shiri ba ja'atha rihun asifun sai wata guguwa mai tsanani sai ta je wa waɗannan jiragen guguwa mai tsanani rihun asifun idan aka ce asif ana nufin wato iska mai tsanani kenan iska ita ake wasafta ta da wannan wato al'asfu an gane ku. kuma idan ta yi tsanani tana kadawa da tsanani ta yadda mutum ba zai iya gudanar da haraka a cikinta ba to wannan shine rehu al'asifa to suna cikin iska mai daɗi mai kadawa an gane ku. kawai sai ga iska mai tsanani guguwa mai tsanani sai ta je musu ma'ana ta je wa waɗannan jiragen ruwan saboda lamirin ha yana komawa kan ah, alfulki jirage wasu kuma suka ce ja'ata lamirin yana komawa ne kan rihin tayyiba wato ma'ana wannan iska mai daɗin sai iska na guguwa ta je mata an gane ku ta kawar da ita ja'ata rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin kuma wato igiyar ruwa sai ta je musu su waɗannan mushrikan min kulli makan daga ko'ina wa zannu annahum uhita bihim kuma suka tabbatar zanna anan ana nufin wato tabbatarwa da yaqini sun tabbatar cewa annahum uhita bihim lallai su an kewaye su an kewaye su da me malamai suka ce ma'ana an kewaye su da bala'i ay uhita bihim bil bala aw ahata bihim al bala larabawa suna cewa uhita bi fulan asali suna amfani da wannan lafazin ne idan wato runduna makiya suka zo suka kewaye muku garinku gaba daya sai a ce shikenan suwa ne sun gama yawo sun halaka tun da makiyansu har sun zo sun kewaye su sai a ce uhita bihim to daga nan sai aka yi amfani da wannan lafazi na uhita bihim idan bala'i ya zo ya mamaye mutum ta ko ina ta yadda ba zai iya samun tsira ba to shine Allah ta'ala ya bayyana halin waɗannan mushrikai a lokacin da wannan iska ta guguwa ta je musu yace zannu ay ayqanu suka tabbatar suka samu yaqini annahum uhita bihim cewa lallai su an kewaye su da bala'i da masifa da fitina to a wannan lokacin fa da'awullaha mukhlisina lahu din yanzu sun ga halaka sai su kira Allah subhanahu wa ta'ala su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu dina an gane ko suna masu tsarkake addini a gare shi ma'ana suna masu kaɗaita Allah ashe waɗannan mushekan sun san aƙidar tauhidi kawai sun yi girman kai wajen bin aƙidar tauhidi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu shi amma in ba haka ba asalinsu ai suna kan aƙidar tauhidi ne kafin shirka ta shigo musu suna kan addinin annabi ibrahim alaihi salam kakan annabin musallallahu alaihi wasallam ta saboda haka suna sane da aƙidar tauhidi wanda kuma ko da a ce ma ba su san aƙidar tauhidi ba ɗabi'ar ɗan adam asali ko da ba musulmi ba ne yana da wannan aƙidar a zuciyarsa ta tauhidi ta kaɗai ta Allah mutum ba zai gudanar da wannan aƙida ta tauhidi ba sai idan musiba da bala'i ta same shi an gane ku haka al'amarin yake to da'awu Allah mukhlisina lahu sai su kira Allah mukhlisina lahu suna masu tsarkake addini a gare shi ma'ana sai su mance da ababan bautansu na gumaka a wannan lokacin ba za a kira su ba ba su za a kira ba sai a yi watsi da su domin su suna da yaƙini a karan kansu cewa waɗannan abubuwan ba za su iya kubutar da su daga bala'i idan ya auku ba shi yasa akwai wani mutum wanda ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan shirka manzo Allah sallallahu yana son ya kira shi ya jawo shi cikin addinin musulunci ya tambaye shi na manta da sunan mutumin ne hadisin yana nan kuma cikin a cikin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai ne. alloli nawa kake da su yace ina da alloli guda biyu kawai a to shi a wajen shi ma <laughs> sun yi kawai ne sun yi kadan ce alloli biyu kawai nake da su yace daya a sama daya a ƙasa waye a sama yana nufin Allah waye a ƙasa yana nufin gunki an gane ku, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye wannan mutumin idan ka shiga cikin tsanani wanne ne kake roƙonsa ya yaye maka wannan tsananin ya ce na sama nake roƙo ka ko? to su haka suke idan suka shiga cikin tsanani to sai su manta da allolinsu na ƙasa ma'ana waɗannan gumakan da suke shirka da su sai su mance da su sai su koma suna roƙon Allah hana ruwa ta'ala shi kaɗai to wannan shi ne halinsu wanda kuma inda a ce suna da tunani yadda suke roƙon Allah subhanahu wata'ala a cikin halin tsanani dinnan kuma ya yaye musu wannan tsananin da wannan bala'in ya kamata a ce idan suka samu natsuwa su gane cewa to wannan natsuwan ma Allah subhanahu wata'ala shi ya samar musu kenan bai kamata su sarrafa wani abu na bauta zuwa ga wani ba sai shi fata fahimci wannan Allah ta'ala ya ce da'awullaha mukhlisina lahuddina la'in an na min hadihi ai yaquluna suna cewa la'in an na ya Allah idan ka kubutar da mu min hadihi a anan ismu ishara ne da yake komawa kan ashada'id wal ahwal wato in ka kubutar da mu daga wannan tsananan da wannan musiban da wannan bala'i in ka kubutar da mu daga ciki wasu malamai kuma suka ce la in na min hadihi ay arrih wato in ka kubutar da mu daga wannan guguwar mai kadawa lana na mina shakirin hakika za mu kasance daga cikin masu godiya ma'ana za mu yi aiki a bisa ɗa'arka da biyayyanka ya Allah muna masu gode maka a kan ni'imar kubutar da mu da kai to sai mi falamma an jahu na'am فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم نعم. متاع الحياة الدنيا ثم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون نعم فالله سبحانه وتعالى أشكر وانا آية 23 ya bayyana cewa waɗannan mushrikai idan aka kubutar da su sai su koma cikin shirka su koma cikin barna da suka saba yi ya ce falamma an jahun to a lokacin da ya kuɓutar da su ya tsiratar da su daga wannan halaka daga wannan wato tsananin da suka fada ciki idahun sai ga su ya bugu na ardi suna yin barna a cikin ƙasa albaghiyu shine me shine alfasadu fil malamai suna cewa lafazin albaghiyu shine barna wanda zalunci wani nau'i ne na barna shi kuma haka ne ko hum yabghuna fil ardi bighairi al haqqi sai ga su suna yin barna suna yin zalunci a cikin ƙasa bighairi al haqqi ba tare da wani cancanta ba ba tare da wani haƙƙi ba anan malamai suka ce wannan ɗabi'a ce mummuna wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi waɗannan mushekai akan akan wannan ɗabi'a kenan baya halatta ga mutum ya zama yana da irin wannan ɗabi'a idan sai lokacin da ya fada cikin tsanani da matsuwa a rayuwa zai tuna da Allah ana yaye masa ya mance da Allah subhanahu wa ta'ala suna cewa kun ga mushrikai ne ake bayani akan su ana amma kuma waɗansu musulman ma suna da irin wannan ɗabi'a sai a lokacin da cuta ta same shi a lokacin zai ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga yana lizimtar hanyar Allah a lokacin za ka ga ya samu istiƙama amma kuma ana yaye masa wannan abin zai koma hanyar barna zai koma hanyar zalunci Allah ya kare mu face wanda Allah subhanahu ta'ala ya kubutar da shi daga irin wannan irin wannan ɗabi'a shine wanda wato yake da cikakken imani ce idahum na fil ardi bighairi alhaq sannan Allah ta'ala ya kira mutane kira kuma na jan kunne da gargadi yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane innama kuma ala anfusikum kawai barnarku a kan kawunanku take zalancinku kan kawunanku kawai yake ba kwa cutar da Allah subhanahu ta'ala da wannan barnan da wannan zalancin amma mummunar sakamako na wannan zalancin yana kanku ai inna ma wa balu baghikum ala anfusikum mummunan sakamako da ukuba na wannan barnar taku za ta koma kanku ne saboda haka me kamata ku yi kaga sai ku bar wannan barna ku bar wannan zalunci saboda ƙarshen lamarinsa ba mai kyau ba ne taɓewa ne da lalacewa da hasara Allah ya kare mu sannan Allah ta'ala ya ce mata'al hayati duniya jin daɗin rayuwar duniya ne anan malamai suka ce ah, mata'al hayati duniya ai huwa mata'ul hayati duniya wato wannan barnar da kuke yi wannan zalancin da kuke yi rayuwa ce ta duniya kawai a nan kuma za ta ƙare ba za a yi ta a can lahira ba haka ne ko ba ka ba na ta alhayati duniya sun ilaina marji'u wani malami wani babban malamin hadisi shine sufiyan ibn uyaina an rawaito daga gare shi yake cewa abinda Allah ta'ala yake nufi a nan yana nufin albaghyu mata alhayati duniya shi ya fassara mata a nan da kaya ma'ana wannan cutar wannan barnar kaya ne na rayuwar duniya da mutum zai wa kansa in aka ce abu kaya wato ma'ana babu alheri a ciki kaya ne ya ɗauka an gane ku wato cutarwa ko zalunci kaya ne da mutum yake ɗauka kuma idan mutum ya ɗauka lallai ba zai kubuta daga ukubar Allah subhanahu wa ta'ala ba to tunda kuma Allah ta'ala ya ce kaya ne a rayuwar duniya Sufyan ibn Uyayna ya ce tun daga nan rayuwar duniya ake ake fara wa mutum sakamakon wannan wannan kayan abinda Allah ta'ala yake nufi ke, wanda wannan ma'anar ya zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da abu dawud ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min zambin ajdaru min an yu'ajjila Allah uqubatahu li sahibihi fi duniya, ma'a yadda hiru lahu fil akhirati min albari wa qati'ati rahim manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa babu wani laifi babu wani zunubin da Allah subhanahu wa ta'ala yake gaggauta da ukubarsa akan kan yinsa a wannan rayuwa ta duniya tare da abin da aka tanadarwa mai yinsa ɗin a lahira babu irin wannan zunubin kamar albariyu wato e, cuta ko kuma wato zalunci da barna wa qati'atir rahim da yanke zumunci fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين طبع, طبع الله على قلوبهم a أهواءهم saboda haka waɗannan laifuka guda biyu zalanci, ka zalunci wani ko ka zalunci kanka ko makamancin wannan to Allah yana gaggawan wato yin sakamako akan mutum akan wannan laifi sannan kuma yanke zumunci shi ma Allah subhanahu wata'ala yana gaggawan sakamako akan bawa sai ka ga kana cikin ni'ima da wadata da walwala ka yanke zumuncinka wallahi dukiyarka sai ta fara samun koma baya sai ta fara samun tawaya saboda mai sau da ka yanke zumuncinka domin manzo Allah sallallahu ya bayyana cewa babu abin da yake haɓaka dukiya yake sa mutum ya samu wadata na dukiya kamar wato sadar da zumunci hakan nan sadar da zumunci abu ne wanda yake ƙara wa mutum rayuwa yake kara wa mutum shekaru wanda malamai sun yi bayani mai ma'anar wato sadar da zumunci ya ƙara wa mutum shekaru wanzu suka ce eh kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa na haka yake idan an rubuta maka a cikin lawbul mahfuz cewa za ka yi shekara hamsin alal misali a duniya ko shekara arba'in ko sittin misali to a sakamakon sadar da zumuncin da kake yi sai a ƙara maka idan arba'in ne ana iya ƙarawa zuwa ko hamsin ko hamsin da biyar ko sittin gwargwadon da yadda ka sadar da zumuncin idan sittin ne a ƙara maka zuwa saba'in ko sittin da biyar ko dai makamancin wannan wani su malamai suka ce eh abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ci cewa ya rubuta shi a cikin lauhul mahfuz to yana shafe abin da ya so abin da ya ga dama a cikin lauhul mahfuz ya tabbatar da abin da ya so abin da ya ga dama yamhu Allahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab ummul kitab shine lauhul mahfuz wasu malamai kuma suka yi tawilin hadisin cewa Allah zai kara maka shekaru ma'ana Allah zai yi maka albarka a shekarunka sai ka ga kayi ayyukan alheri wanda za a ninninka maka ladaddaki na waɗannan ayyukan fiye da shekarunka fiye da shekarunka sai ka ga ka wato an ninka maka ladan ayyukanka wato idan misali shekara arba'in ka yi a duniya sai ka ga ladan aikinka kamar ladan aikin wanda ya shekara tamanin ko ɗari ne wato albarka kenan a rayuwa Allah ya mana albarka a rayuwa Allah subhanahu Ta'ala ya ce mata alhayati duniya summa ilaina marji'ukum sannan izuwa gare mu makomar ku take fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sai mu ba ku labari dangane abin da kuka kasance kuna aikatawa za mu ba ku labari ba wai kawai shikenan zaka zo gaban Allah yayi ta labarta maka kayi kaza kayi kaza kayi kaza shikenan in aka gama maka labari ka koma ka zauna ba abinda ake nufi da labarta ayyukan mutum a kansa wato ma'ana za a kama shi da waɗannan ayyukan idan ayyukan sharri ne za a kama shi da waɗannan ayyuka in aikin alheri ne kuma Allah ta'ala zai sa a kan waɗannan ayyuka Allah subhanahu Ta'ala ya samu dace sai aya ta gaba matsarin hayatun duniya kama in an أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم آية ashirin da hudu Allah subhanahu wa ta'ala ya buga wani kyakkyawan misali wani misali mai kyau yana buga mana misalin rayuwar duniya da abin da take kunshe da ita na wato kawa da abubuwa da ake alfahari da su a wannan rayuwa ta duniya yadda take da kuma yadda take da saurin gushewa to wannan rayuwar Allah ta'ala ya kamanta ta da gona gona wadda aka yi shuka a cikinta kuma shukar ta yi kyau ta yi kore tana ba da sha'awa amma kuma sai zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama wannan gonar sai ta lalace ya turo al'amarinsa zuwa ga wannan gonar sai gonar ta lalace gaba ɗaya yadda wannan gonar za ta koma ta zama babu komai a ciki bayan ta kasance tana cike da kayan gona ɗin to haka duniyar take duniyar abun rudu ce kayan rudu ne ba inda za ta kai mutum to shine Allah ta'ala ya ce inna ma matsalul hayati duniya abin sani kawai misalin rayuwar duniya kama in anzalnahu kamar wani ruwa ne anzalnahu minas sama'i muka saukar da shi daga sama fahtalata bihi nabatul ardi sai tsiron ƙasa ya garwaya da shi ma'ana ya tsiro mimma ya kudun nasu wal an'am daga cikin abin da mutane da dabbobi suke ci na abinci hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha har sai a lokacin da ƙasa ta riƙi zukhrufaha kyawunta wa zayyanat kuma ta yi ƙawa wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha kuma mutananta suka tabbatar cewa lallai su qadiruna alaiha masu iko ne a kanta sai mai faru ataha amruna laylan aw naharan sai umarninmu ya je mata ya je wa wannan wannan gonar lailan da daddare Auna naharan ko kwa yini faja'alnaha hasidan sai ta sanya ta girbabbiya ka allam taghna bil ams kamar dai bata wadata ajiya ba kadhalika hakan nan duniya take yace kamar wannan nufassilul ayati muna bayyana ayoyi dalla-dalla kaumin ya tafakkarun ga mutane masu tunani idan za ka yi tunani insha Allah za ka ga yadda Allah ya wasafta maka ɗinnan hakan nan ne rayuwar duniya take to a nan malamai suka ce wannan kamantawa da Allah ta'ala yi duniya da wato shuka shuka da aka yi ta bayan ta yi kyau sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka wannan shukar ya kawar da ita kafin mutane masu ma'abota wannan wannan shukar su girbe amfanin wannan gonar Allah subhanahu wata'ala ya sa wato wannan shukar ta lalace to wannan tashbihi ne ana ce masa tashbihu tamthil to tashbihu tamthil shine a kamanta abubuwa da yawa da waɗansu abubuwa da yawa ba abu ɗaya da abu ɗaya ba a'a abubuwa ne sura ne gaba ɗayanta za a kamanta ta da wata surar daban saboda haka a nan, Allah subhanahu ta'ala ya kamanta duniya da ƙawarta da adanta da duk wani abin da ka san ana alfahari da ita a duniyar gaba ɗayansu duk abin da kasan cewa mutane suna alfahari da su ‘ya'ya ne dukiyoyi ne gidaje ne motoci ne duk wani abin da kasan suna alfahari da su to waɗannan abubuwan ne Allah ta'ala ya kamanta su da mi da gona wadda ruwan sama ya zuba a cikin wannan gonar sai ta tsiro ta tsirar da tsirrai masu kyau masu ban sha'awa an gane ko waɗannan tsirran masu ban sha'awa ɗin su ne suke kama da kayan duniya an gane wannan ko to sannan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka wannan gonar ya lalata ta ta zama babu wani abin amfani da za a iya ɗauka daga ciki a taha amruna lailan aw naharan a hasidan kuma ba tare da wato ma'ana shiri daga waɗanda suke da gonar ba ba su yi tsammanin hakan zai faru da gonar ba haka ne ko shine ce wa zanna ahluha annahum qadirun alaiha bayan suna ganin cewa su suna da iko akan wannan wannan gonar tasu za su amfana da ita kuma za su girbi abin da ta kunsa na kayan amfanin gona kwatsam sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawar da ita to ita ma rayuwar duniya a yayin da mutane suke cikinta suna jin daɗin kayan nan suna cikin walwala da alfahari da ni'ima da farin ciki har ma yadda suke cikin wannan ni'imar suna ganin cewa ni'ima ce wadda ba za ta taɓa karewa ba suna ganin sun riga sun samu iko akan wannan ni'ima ta duniya lokaci ɗaya sai Allah ya ce wa mala'ika danna ransa sai a danna botin shi kenan yana kan karagar mulki a kawar da shi yana kan wani sarauta a kawar da shi yana cikin wani gida ne mai alfahari a kawar da shi cikin mota ne a kawar da shi wani matsayi ne a kawar da shi a lokacin da bai taba tsammani ko ya yi tunanin cewa wannan abin zai rabu da shi ba to haka duniya take ce inna ma masalul hayati Duniya kama in anzalnahu minas sama sannan Allah subhanahu wa ta'ala a nan ya ce kama in aika misli ma'in kamar ruwa ne ruwan sama kenan anzalnahu minas sama muka saukar da shi daga sama malamai sun yi tafsiri biyu a wajen fahtalafa fahtalafa bihi na batul ardi sai tsiron tsiron ƙasa sai ya garwaya da wannan ruwan wannan tafsiri na farko kenan an gane ko akwai wata ƙira'a ko kuma riwaya a wajen nafi nafi'ul madari kenan an gane ko kamar qalun ko kuma warsh suna tsayawa a wajen fakhtalata kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata in suka tsaya a wajen sai su taso daga bihi na batul ardi to idan kai irin wannan tsayuwar sai ma'ana ta canja an gane ko to yadda ma'ana za ta kasance kama in zalna minas sama kamar ruwa ne da muka saukar daga sama fahtalata sai ya garwaya dame da ƙasa bihi nabatul ardi da wannan ruwan ne tsoron ƙasa yake tsorowa. bihi nabatul ardi an gane wannan ko sai faftalafa bihi nabatul ardi mimma ya'kulu nasu wal an'am daga cikin abin da mutane suke ci wato na wato ƙwayan hatsi ko kuwa wato 'ya'yan itace ko kuma waɗanda wato ma'ana ake samun su daga ƙasa daga ƙasa irin su doya su dankali da su gwaza da sauransu duka waɗannan mimma ya'kulun nas daga cikin abin da mutane suke ci wal an'amu da kuma wanda wato dabbobi suke ci na karmami da ganye da ciyayi waɗannan su ne abin da su kuma suke ci to ƙasa ta tsirar da waɗannan tsirrai gaba ɗaya da na mutane da na wato dabbobi gaba daya a lokacin hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha har sai a lokacin da ƙasa ta riki wato zukhrufaha kyawunta malamai suka ce zukhruf shine wato ma'ana alhusnu zukhrufaha ay husnuha kuma idan aka yi amfani da zukhruf wato idan kyawu ya kai kololon kyawu shine zukhruf shi yasa ake cewa zinari zukhruf laraba suna cewa zinari zuhruf wato a lokacin da wato tsirran nan suka tsira kuma suka yi kore sai ya zama ƙasa wato ta kyautatu tana ba da sha'awan kallo wa zayyanat kuma ta yi ƙawa malamai suka ce ta yi ƙawa da waɗannan ƙwayoyi da ta tsirar da su an gane ku alhububu wa simar wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha sai Allah ta'ala ya ce ataha amruna laylan ataha amruna amruna anan malamai suka ce ai azabuna azabar mu wadda za ta hallaka wannan gonar sai azabar ta je wa wannan gonar na'am laylan auna haran wannan a kowane lokaci ko da daddare ko kuma da rana ja'alnaha hasidan ka allam tarna bil amsi sai Allah ta'ala ya sanya ta girbabbiya wato ma'ana wannan azabar ta lalata wannan gonar gaba daya ka allam tarna bil ams kamar dai bata wadata a jiya ba haka shi ma mutum yake mutum wanda ya mutu gashi nan tun a duniya yana alfahari a cikin kayayyaki masu kyau a cikin ababen hawa masu kyau a cikin gidaje masu kyau shi kenan ranar da ya mutu fa shi kenan kuma daga shi sai wannan kyalle guda biyu farare sai kuma a sa shi akan wannan katako makara kenan ka allamiyar bil amsu shi ma kamar bai wadata a jiya ba sai kuma a kai shi a binne shi a cikin ƙasa a bai shi shi kaɗai kuma a wajen duniyar ta ƙare kenan ƙarshen duniyar kenan na'am to Allah ta'ala ya ce kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun kamar wannan ne wato muke buga wato ma'ana nufassilu al-ayat muke bayyana ayoyi ainu bayyinuha liqaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda suke tunani suke yin tunani a cikin ayoyin Allah dan zaka yi tunani a cikin ayoyin Allah ka ga irin wannan misalin da Allah ya buga to lallai wannan shine amfanin buga irin wannan misali ga duk wanda zai yi tunani kaga me kuma tunanin zai baka shine cewa kada ka rudu da duniya ka yi tunani ga hakikanin duniya yadda take to kada ka rudu da ita ko tana hannunka to kada ka mai da ita a zuciyarka ka barta a hannun naka kawai ya takaita a nan saboda wannan shine zai baka sauki ya baka dama wajen rabuwa da ita amma in ka sa ta a zuciya to ka halaka Allah ya kare aya ta 25 Allah ta'ala ya ce wallahu yad'u ila daris salam tunda wannan duniya wannan gidan duniya ga yadda take to Allah ta'ala baya kira mu zuwa ga yin rayuwar duniya da kuma gasa a cikin rayuwar duniya me ina yake kira mu ina yake kira mu zuwa gare shi ce wallahu yad'u kuma Allah yana kira ne ila daris salami zuwa ga gidan aminci gidan aminci shi ne gidan aljanna wa manya sha'u yasha'u ila suratun mustaqim kuma yana shiryar da wanda yake so zuwa ga hanya madaidaiciya A nan malamai suka ce darussalam kamar yadda muka faɗa Shi ne wato gidan aljanna domin a cikin wata aya Allah ta'ala yana cewa lahum darussalami inda rabbihim su muminai suna da gidan aminci a wurin ubangijinsu wato shi ne gidan aljanna to anan ya yi kira zuwa ga gidan aminci kira ta mamaya ma'ana kira wadda ta mamaye kowa da kowa amma kuma shiriyar fa ya taƙaita ta ga wanda yake so shi ce wallahu yahdi man sha. kuma Allah shi wato yana shiryar da wanda yake so ne ila siratul mustaqim zuwa ga wato tafarki madaidaici domin ya ƙara nuna mana cewa shi ne wanda yake wadatacce daga bayansa kuma wanda yake yin abin da ya so ya ga dama ba a tambayansa akan abin da yake yi mu ne ababen tambaya saboda haka yana shiryar da wanda ya so zuwa hanya madaidaiciya insha Allah akan wannan ayar zamu kwana abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladansa wanda kuma muka yi kuskure Allah gafarta mana hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته